أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sannan ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne yau muna ashirin da tara ga watan Jumada ula hijira shekara ta 1444 jiya na bar Abuja zuwa nan jihar Zamfara don isar da saƙon shugaban ƙasa Muhammad Buhari hafizahullahu ta'ala a zuwa ga ɗan uwanmu kuma amini aboki gwamna na wannan jiha ta zamfara mai albarka Dr. Bello Muhammad Matawalle na gayyatar shugaban ƙasa don ya zama special guest of honor na clothing ceremony na musabaka na ƙur'ani da ake a nan. Kamar da na faɗa ɗazu gwamna ya gayyace daban a matsayin bako mai jawabi a wurin sai kuma shugaban ƙasa ya turo min sako da umarnin cewa na zo na wakilce shi to kamar yadda na faɗa cewa sawun giwa an ce ya taka na raƙumi to a nan sawun shugaban ƙasa ya taka na isa kenan so da haka a nan zuwa na babban abu don isar da sako ne na mai girma shugaban ƙasa hafizahullahu ta'ala sannan da safe mun gabatar da wa'azi na juma'a a wurin babban limamin mu kuma ɗaya daga cikin yan uwa masu da awa fadilatu sheikh muhammad kabir maru ya buƙaci cewa sai na zo nan na yi khutba duk da ba wannan tsarin a gaba gare ni amma shi gwamna kuma sai aka ce ai ya amsa cewa zan zo nan na yi khutba din to tunda aka ce gwamna ya amsa zan zo to ai ga magana ta kare tunda a jihar sa muke insha Allah shi yasa muka taho tare da shi gwamna tare da kuma amininsa amininmu gwamna na maraɗi daga jamhuriya ta Nijar. A gwamnan Yamai nake so in cewa to maraɗin ita ce kusa da munan Katsina sai ta ɗauke hankali na gwamna na Yamai na jamhuriyar Nijar wanda shi ma ya zo ne saboda musabaka ta Ƙur'ani ɗin. Zaka Your Excellency muna maraba da zuwanka yadda ka zo lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya mai da kai gida lafiya. Kuma wannan zumunci da aka yi aka taso takanas ta mai. har zuwa Najeriya jihar Zamfara don yi wa ƙur'ani, hidima da kuma karrama ƙur'ani, muna godiya muna roƙon Allah ya karrama ka gobe kiyama haka daidai ɗinka duk inda kai Allah ta'ala ya karɓa ya ninka maka lada ninkin ba ninki inda ka kuskure muna roƙon Allah ya yafe maka da mu ga baki ɗayan mu idan zan tuna shekara goma sha hudu da suka wuce na hau kan wannan mimbari na yi hudubar juma'a akwai mai tuna haka shekara goma sha hudu wa zai tuna maudu'in da ne magana a kansa a nan <laughs> akwai wanda zai tuna na'am eh na yi magana a kan haƙuri tabbas Allah ya maka albarka haƙuri na daga cikin abubuwan da na yi magana a kansu sai kuma me an manta ko <laughs> Allah ya rufa mana asiri Ah, ina aiki da wannan dama a matsayin khutuba na juma'a in tunatar da mu akan wasu saƙonni muhimmai na ƙur'ani ƙur'ani allah ta'ala ya saukar da shi ne kamar yadda ya bayyana mada don ya shirya da mu zuwa ga hanya madaidaiciya kamar yadda yake cikin sutul isra'aya ta tara an ba mu ƙur'ani don ya zama shirya ne gare mu ya ɗauke mu zuwa ga tsira da nasara duniya da lahira sannan ya kare mu daga halaka duniya da lahira ƙur'ani ya umarce mu da kar mu zama mutanen da ba sa tadabburi ba sa wa'astuwa ba sa fa'idantuwa da saƙon da ƙur'ani yake koya musu Allah ta'ala ya ce afala yatadabbaruna nan ƙur'an am ala qulubin aqfaluha wannan cikin suratu Muhammad aya ta 24 Allah ya ce mutane ba za su yi tadabburi ba ba za su karanta Qur'ani a nitsa su gane me yake karantar da su ba mutane ba za su wa'asu da Qur'ani ba Allah ya ce ko akwai kwaduna ne akan zukatansu da aka kulle wanda ba sa fahimtar me Qur'ani yake gaya musu wanda ba sa fahimtar menene mafita daga abin da ya dame su a rayuwa daga cikin abin da Qur'ani yake karantar da mu yakan hakaito mana rayuwar wasu mutane ya ce kar mu zama irinsu ya siffata mana siffarsu ya ce mu yi ƙoƙarin nisantarsu a wani lokaci saboda rashin tadabburi da fahimtar ƙur'ani idan ka duba rayuwarmu sai ka ɗauka kamar muna kwaikwayon jama'ar da Allah ya ce kada mu zama irinsu ne min babil misal a ƙur'ani Allah ta'ala ya ce mana innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ula'ika ma'awahumun nar bima kanu yaksibun wannan zai zama cikin suratu Yunus aya ta bakwai da kuma aya ta takwas Allah ya bayyana mana wasu jama'a da yace kada mu zama irin su yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle ne waɗanda ba sa shirin gamuwa da mu gobe kiyama ayyukansu bai yi kama da na jama'ar da suke tsammanin gamuwa da Allah ba na biyu yace wa rabu bil hayati duniya kuma suka yadda da rayuwar duniya ya zama gaba ɗaya ba sa tunanin lahira duniya da ita suka yadda Kamar daga nan wurin rayuwar ta ƙare na uku ya ce watsi ma'annu biha suka kuma nutsu da duniyar sun nutsu da ita ba sa tunanin komai sai duniya duk da barbarinsu ya ƙare a kan duniya Allah ya ce su ne waɗanda suka gafala daga ayoyinmu duk yadda muke cewa su yi taka tsantsan da rayuwa muke cewa su yi taka tsantsan da rayuwar duniya muke cewa su yi taka tsantsan da halaka Allah ya ce ba su wa ulaika ma'awahumun nar yace masu wannan siffa makomar su wuta ne gobe kiyama saboda me saboda abin da suke aikatawa don Allah duba siffofin nan guda uku ka kwatanta da rayuwar mu mu musulmai yau a duniya ka ga yayi muke innal ladina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa tanadi don gamuwa da mu mutane nawa ne za ka ga aikin su ka yadda da cewa suna tanadin gamuwa ga Allah yaushe ne ne gamuwa ga Allah nan fa yana iya faruwa yau saboda kullu man mata qamat qiyamatuhu ne kana barin duniyan nan daga nan kiyamar mutum ta fara rasuwar nan duk cikin mu nan duk kasar mu nan babu wanda ke inkarin zai bar duniya shi yasa qur'ani in yazo maganar ya ce maka za a mutu bai cika rantsuwa ba saboda me saboda ita mutuwa yaqini ne ba buƙatan sai an maka rantsuwa saboda in ka ga mutum kace ina babanka gashi nan ina kakanka gashi nan ina kakan babanka gashi nan ina kakan kakanka gashi nan to akwai za wanda za a samu baya cikin su ko dai kakan kakan kakanka sai ka samu wani baya nan to a cikin magabatanka akwai wanda in karfi ne fi ka in rufin asiri ne fi ka a cikin wanda suka rayu a ka ko a duniya akwai wanda in dukiya ne sun fi ka idan dabara ne sun fi ka in matsayi ne sun fi ni sun fi ka amma duk da haka sun tafi ashe kenan ba sai an rantse mana ba idan tsoron Allah da bin Allah yana hana mutuwa ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kafirci na hana mutuwa mutuwa ina fir'auna da idan yana bacci a gidansa sojan da ke gadinsa alf alf wa mi'atai alf iya da soja mutum biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ke gadinsa yana bacci biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ya koma zuwa ga Allah kuma shi saboda mulki cewa yake in akwai wani Allah ma ni ne ogansa shi Allah naku karamin Allah ne idan dukiya na hana mutuwa ina karuna shi ba kuɗi yake ajewa a banki ba banki ma gaba ɗaya nasa ne gaba ɗaya bankin da ke exist ma ko ina bai da aiki sai kawai handilin dukiyar karuna amma yau ina yake ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala babu wata ni'ima ko wani kafirci da wani zai a duniya face akwai wanda ya fi shi da ita ya koma zuwa ga Allah babu wata biyayya ga Allah da zan yi ko kai ko mu yi face akwai wanda suka fi mu sun koma ga Allah yau fa duk duniya babu sahabbai sun kare shi annabi sallallahu alaihi ya koma zuwa ga Allah tabi'ai sun kare atba'u tabi'ina sun kare sune alqurun almufaddala zamanin da a duniya ba ai mai nagarta irin su ba sun koma zuwa ga Allah yau barin fiyayyen halitta a duniya fa sama da shekara dubu ɗaya da ɗari 1400 ya koma ga Allah me wannan ke bayyana mana duniyar nan ko mun bi Allah ko ba mu yi ba mun yi abin da ya ce ko ba mu yi ba akwai ran da za ta ƙare to ba wai mutuwar ake jiye ma kaɗai ba a'a ƙur'ani sakonsa shine bayan mutuwar fa akwai wata rayuwa rayuwar ita ce ta lahira kuma a wannan wurin aikin mutum da ya kwatanta gami da rahamar Allah ke sa mutum ya tsire shiga aljanna yau ka duba babu wani irin nau'in sabon Allah da ake yi ko wata al'umma ta yi a duniya dalilin wannan Allah ya halakar da ita fati a cikin al'ummar nan ana aikata shi misalai kawai zan baku mutanen annabi sale suka yi taguwa kawai suka soke dabba ce akan dabba da suka soke akan wannan Allah ya halakar da su to yau ba fa dabba ba jinin ɗan adam ma ya zama wasa a wajen wasu mutane marasa imani mutane su shiga gida ko su shiga ƙauye a kashe mutum ɗari ɗari amma akan dabba kwaya dai Allah ya halakar da wata al'umma mutanen annabi shu'aibu fa kawai mudu suka tauye akan tauye mudu Allah ya halakar da su yau a aikin ofisa ko wanda yake tauye mudu wani ma baya zuwa aikin sai karshen wata ya ci albashi wanda ke kasuwa kwanan da zai auna idan zai siya daban wanda zai siyar maka daban ka je wajen ɗan kasuwa ka ce me gaskiyan wannan kayan ya ce maka dubu ɗaya gaskiyan kenan eh wallahi shine in zaka tafi ya ce dawo to alhaji ka ce gaskiya ce to gaskiyar guda ɗaya ce wato wai gaskiyar ma yanzu ba guda ɗaya bane kala kala ce akan wannan Allah ya halakar da su akan iya kadai wannan laifin da suka yi dalilin wannan ne mutanen annabi luwadi suka yi Allah ya halakar da su luwadi amma yanzu menene ba ai akan luwadin wasu ibn al-qayyim rahimahullah ke cewa irin azabar da Allah ya musu mala'iku suka ce ba su taba ganin irin ta ba ya ce dalilin wannan ya sa ko a yau a duniyan ana luwaɗi ko mutum da yake yi mala'iku suna guduwa daga duniyan nan su koma can sama su ɓuya wai me saboda suna tsoron kada irin abin da Allah ya mutanen annabi ludu a ƙara yinsa a duniya don idan su ya gani kuma ba sa fatan su ƙara ganin irin wannan duk fa girman mala'iku suna tsoron su ga wannan duk waɗannan laifuffukan ga baki ɗayansu akwai wanda a yau ba a yinsa mu fa ba wai muna yin laifi ɗaya ba ne a'a duk abin da suka yi Allah ya halakar da su ana yin su a cikin al'umma a yau baya ga wannan aka ƙara laifuffukan da a zatonmu dai da karatun da muke ko ƙur'ani bai hakaito mana wata al'umma a duniya ta taɓa yi ba mutum ya ɗauki ɗan adam ya yanka shi ya cire gaɓɓan jikinsa ya je ya sayar a bashi kuɗi kuma ya dawo gida wai ya ci wannan kuɗin a ƙasar nan an samu mutumin da ya kai shekara ashirin uwar da ya haita haife shi ya ɗauke ta ya sai da ita kuma ba da ranta ba sanda ya yanka ta ya cire kanta ya bayar saboda za a yi sihiri an ce sihirin sai ga mutumin da ya yanka uwarsa da kansa za a yi sihirin kuma shi ya amince uwar da ta haife shi fa uwar da ta haife shi uwa fa ƙur'ani ya babu labarin an taɓa irin wannan laifi mutum ya ɗauki uwa ya yanka uwar ta haife shi a yanzu fa ba luwaɗi kaɗai ake yi ba fa muna zamanin da a wasu ƙasashen duniya namiji ya auri namiji ma halal ne su waɗancan ba su yi da'awar halal ba ne fa mu fa yanzu halattarwa ake yi shi namiji ya auri namiji wai sunansa family a duniya wai mace na da ikon ita mace za ta aura ita ce matarta kuma an amince kuma an halattar hatsarin halattarwan fa yafi hatsarin laifin kuma an halartar waɗannan kawai ɗan misalai ne kaɗan da suke bayyana mana siffar da Allah ya ce kada a aikata ita ake shiga innal ladina la yarjuna liqa'ada wa rabu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun sun nutsu da rayuwar duniya sun amince da ita sun yadda da ita ba sa tunanin ma za a tashe su masu irin waɗannan siffofi mutum ya ɗauki uwa ya sayar ko ya halartar da luwaɗi, ko ya halartar da auren jinsi ɗaya don Allah ina yadda da cewa ya amince gobe kiyama za a masa hisabi mutumin da zai ɗauki yaro ƙarami yaro yaro maraya maraya babu uba da annabi ya ce shafa kansa kaɗai yana ƙara imani kawai ka ga maraya ka shafa kansa yana ƙara maka imani shi ba kan maraya ya ɗauka ba zuwa ya yi ya yanka shi ya cire al'aurarsa ya cire kunnensa ya cire harshensa ya cire idonsa ya cire hantarsa ya cire ƙodarsa ya bayar don a bashi duniya innal ladina la yarjuna liqa'ada wa rabu bil hayati dunya wa tama'annu biha sun yadda da ita rayuwar duniyar nan ba za mu tabbata ba akwai lokacin da za ta kare yadda muka zo ɗaiɗai haka ake karewa population ɗin duniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da biyar kamar shekara ɗari biyu da yan kai da aka wuce shi ne population duniya ya fara kaiwa biliyan ɗaya a duniya gaba ɗaya tun da aka yi duniya bisa ga abin da aka samu a rubuce da kuma tarihi ya tabbatar abin da ba a rubuta ba wallahu alam yau a duniya biyar sha biyar ga watan nuwamba na shekarar nan da ta wuce da muke cikin ta wannan shekarar wata ɗaya da ya wuce da ɗan kaɗan duniya population ya kai 8 billion bai taɓa kaiwa 8 billion ba sai a wannan karo ɗin a 1960 duk population ɗin duniya was 3 billion daga 1960 zuwa yanzu an samu ƙarin 5 billion mutum biliyan biyar sun karu amma bisa ga binciken united nations adadin jama'ar da aka suka mutu daga farkon duniya zuwa yanzu mutum biliyan ɗari da tara amma wanda muke duniyar mutum biliyan takwas ne amma wanda suka koma ga Allah biliyan ɗari da tara ai kai ka san adadin ba wasa ba ne kuma lahirar nan da aka ce mu riƙa jin tsoron tafa a cikin rayuwar nan da muke ci akwai masu ƙarfi sun tafi babu wanda ya je lahira da ƙarfi ya dawo akwai masu kuɗi da suka tafi babu wanda ya je lahira ya bada kuɗi ya dawo wanda ya fara kirkiro telefon ya tafi wanda ya fara kirkiro telegraph ya tafi har yau a cikin su babu wanda ya je lahira ya bugo telefon duniya wanda suka kirkiro duk technology na farko suna ƙasa babu wanda ya je can wata dabara ya turo ko saƙo duniya ya gaya mana mutum biliyan ɗari da tara sun tafi kowa shiru kai ga san maganar babbace babu wanda duk cikin wannan adadin ya je aka yi bala'i da shi ya dawo babu ko ɗaya kuma kai kai zaton zaka je a ragar maka ko na yi zaton zan je a ragar mini Allah ba zai ragar mutum ba aikin da mutum ya kwatanta shi zai karbe shi abin da shari'a take neman mu da shi shine biyayya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bin dokokin Allah sau da kafa in yace mu yi mu yi in yace mu bari mu bari duba wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mu'adh jabal mu'adh ibn jabal ne sahabin da manzon Allah ya ce a'lamu ummati bil halal wal haram radiyallahu an a duk cikin al'umman nan babu wanda ya kai sanin halal da haram annabi yana ce masa ya mu'adh ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wannan hadisi ya cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na biyar namba na 266 manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ce ya mu'az ya kai mu'az ittaqillaha haythu ma kunt ka zama mai taqawa a duk inda kake duk inda kake whenever and ever ya dauki zarfu zaman da zarful makan awanka 24 duk kwanakinka na duniya a ko ina ka samu kanka a kowace ƙasa ce a duniya ittaqillaha ka bi dokokin Allah in yace kayi kayi in yace ka bari ka bari wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha ka riƙa bibiyan kurakuranka da yawaita ayyukan alkhairi a bayansu zai goge kurakuran sannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da mu'amala wacce dake mai kyau muhallu shahid na farko ittaqillaha haythu ma kunt wannan kalma tsadarta ya kai a rubuta ta da tawada zinare ittaqillaha haythu ma kunt duk inda kake kai taqawa ka zama mai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah duk abin da yace kayi kayi ka bari ka bari wallahi azim wannan shine ribar duniya da lahira Shaikhul Islam rahmatullahi alai yace dukkan Qur'ani da hadisai da yake karantawa bai ga wata kalma ɗaya da Allah ya haɗa dukkan alkhairan duniya da dukkan alkhairan lahira a jikinta ba kaman kalma ta taƙawa shine takwallah duk alkhairan duniya da ɗan adam ke nema da duk alkhairan lahira babu wata kalma ɗaya a duniya da Allah ya nuna in ka mallake ta zaka samu duk abun da kake nema a duniya kuma duk abun da kake nema a lahira Allah zai baka wannan yasa idan mutum na karanta Qur'ani zai ga kalma ta takawa ko a matsayin fi'ili ko a matsayin ismi Allah ya kira ta a wuri ɗaya guda ɗari biyu da hamsin da takwas. Ɗari biyu da da hamsin takwas. Allah yana maimaita mana mu kula mu kula da ita wani wuri ya umurce mu wani wuri ya bayyana cewa in mun yi ta mun tsira duniya da lahira dukkan nasara da muke nema a duniya da dukkan falala da muke nema da duk abun da ya dame mu wallahi alazim wannan kalma ɗaya tana da maganinsa a duniya tana da maganinsa a lahira bari na ba da 'yan misalai kaɗan a ƙur'ani na farko idan ilimi kake nema Allah ya gwama alaƙa tsakanin neman ilimi da takawa masu takawa Allah yana ba su Allah ta'ala a cikin ƙarshen aya mafi tsawo a ƙur'ani ayatul dain ƙarshen ta yace wattaqullaha wa yuallimukumullah idan kun yi takawa Allah zai ilmantar da ku aya ta ɗari biyu da da tamanin biyu. daidai ta. in kun yi takawa Allah zai ba ku ilimi ka duba magabatanmu ka ga ilimin da suka yi ka gane cewa takawa ce ta basu bisa ga zaton alkhairi da muke musu duba irin rayuwar Shafi Shafi'i rahimahullah dukkan abin da ya ɗauka ya gani sau ɗaya da idonsa ya haddace shi ko menene ya ɗauka ya gani yana kallo ya haddace shi bai da bukatun ya ƙara maimaita ganinsa kana gaya musu magana a kunne kunnen suna ji irin su mujahid Bunu jabr irin su qatada di ama bunu qatada mutum ya zauna makaho ne amma idan ya zauna ya buɗe kunne ka karanta masa hadisai guda dubu ɗaya duka ya haddace su daga jin su baya bukatan maimaici zai haddace me dalili wattaqullaha wa yu'allimukumullah ilimin sahabbai in ka duba ta gaba ta bayar so da ilimi muke nema na addini ko na zamani wallahi al'azim babu abin da yake sa Allah ya sawaye mutum ilimi ya fahimce shi da sauki ya kiyaye bai manta ba kamar cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ya zama duk abin da yace kai kana kokarin yi kuma abin da yace ka bari kana kokarin bari alamar cewa kana da takawa kuma gaba na kyau shine kullum a rayuwar ka ya zama jiyanka yafi shekaran jiyan ka kusanci da Allah Jiyan jiyanka yafi shekaran jiyar ka alakar alaƙarka mai kyau ga Allah ya zama yau ɗinka tafi ka kyau a wurin Allah kuma ya zama kusancinka ga Allah yau ya fi jiya sannan kuma kana tanadin gobenka dole tafi yau ɗinka sannan jibinka tafi gobenka wannan ita ce siffar musulmin da lalle zai yi nasara duniya da lahira amma ran da aka wayi gari kwanakin mu na karewa amma alakar mu da Allah tana kazanta tana munana to kuma an shiga uku don haka wattaqullaha wa yu'allimukumullah misali na biyu duk abin da ya dame ka a rayuwar duniya in kana neman mafita wa yake bada mafitar Allah Allah ya kulla alaka wajen bada mafita da takawa da yace wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ƙarshen aya ta biyu a cikin suratul talaq wanda ya takawa Allah zai bashi mafita a duk abin da ya dame shi mai takawa matsala ba ta zuwa masa face Allah ta'ala ba shi mafita a cikin wannan matsala da na uku arziki arziki da ake nema Allah ta'ala bayyana takawa na bada arziki a aya ta uku a tsalake ce, sai ce me wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah yana azurta shi ta inda baya zato ba inda kake zato ba kofar da baka zato sai Allah ya baka arziki ba ma wanda kake tsammani ba in kana tsammani a kasuwarka zaka samu ko a gonarka ko a wurin sana'arka sai Allah ya ka maka arzikin ta in hanyar da baka zato kuma baka lissafi na hudu ya ce duk mutumin da ke bukata Allah ya sauwake masa rayuwa ba fa abin da ke da daɗi a duniya irin sauƙin rayuwa ita ma ta kawa ne idan ka duba ƙarshen aya ta hudu me yace mana wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya takawa dukkan al'amarinsa Allah zai sauwake masa abin da yake wahalar da mutane sai zama mai sauki a gare ka hankalin mutane yana tashi kan al'amari kai wallahi hankalinka bai tashi ba kuma sai Allah ya sawage yadda ba ka zato sai ka yi nasara a cikin duk abin da ka saka a gaba na biyar idan muna bukatan in mun yi aiki Allah ya karɓa ya girmama lada in mun yi kuskure ya fi takawa ne wa man yattaqillaha yukaffir an sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wannan kuma ita ce ƙarshen aya ta biyar cikin suratul talaq duk wanda ya takawa Allah zai girmama ladansa sai kai aiki dan ƙarami. dalilin wannan sai Allah ya baka aljanna mun gani mace ce mai mai sabon Allah karuwanci take amma da ta yi muwafaka ta yi takawa a daidai lokacin da tausayi ta shayar da kare annabi ya ce dalilin wannan Allah ya gode mata ya bata aljanna wata kuma mai imani da Allah ta zalunci kuliya ta daure ta ta hana ta abinci bata bata bata bari ta nema ba dalilin kuliya annabi ya ce tana wuta ka duba mu na jinkai akan kare an je aljanna duba dai kare kuma akan kuliya an je wuta musulmi na kware baya rena girman aiki na alkhairi idan yana yi na shida da daga cin abun da ke damun iyaye shine zuriyar mutum in baya na iya da yara ƙanana yayi zai da su saranka inuwa abinda qur'ani ya gaya mana duk mutumin da yake da takawa bayansa baya lalacewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim yace falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida cikin suratul nisa aya ta nawa hmm ba za a iya gaya mini ba aya ta tara ko don haka wal yakhsha alladhina lalle ne waɗanda suke tsoron lautara ku da za su bari a bayansu min khalfihim zurriyatan wata zuriya du'afan mai rauni khafu alaihim kana tsoron zuriyarka kar ta lalace Allah ya ce falyattaqullaha in sun yi takawa suka yi magana mai kyau Allah zai kula musu da bayansu na bakwai busharar duniya da lahira hatta kyakkyawan mafarki bahaushe ya ce wai fata nagari lamiri ne don kana buƙatar lamirin fata nagari gari takawa ne ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun walladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wani sura kenan suratu yunus aya ta nawa na'am aya ta 62 da 63 Allah ya maka albarka Allah ya ji kan magabatan ka ya kara maka ilimi mai albarka aya ta 62 da 63 haka ne me dalilin wannan taqawanish ne kololuwan burin mu dai a lahira menene aljanna Allah ya ce tilkal jannatu allati nurithuha nurithu man ibadina man kana taqiya wa nasura wani sura ne wannan aya ta nawa eh to aya ta uku, Allah ya ce waccar aljanna muna gadar da ita ga bayinmu wanda suka kasance masu takawa su masu takawa ba cewa Allah ya za su shiga aljanna ba ya ce aljannar yana gadar musu ne su gadansu suke ai bahaushe ya ce wai dan na gada ya fi dan na koya to su magada aljanna ne ai babu abin da ka mallaka ba wani abu kamar a ce gado kai bi ma'ana a jininka yake to su aljannar gadanta suke yi su magada aljanna ne suna gadan aljanna ne Allah ta'ala ka samu a cikinsu. su so da cikin suratul taha suratul maryam suratul qasas duka Allah ya bayyana mana waɗanda suke irin wannan aiki na kware za su samu aljanna kuma su ne masu gadan aljanna Allah ya samu a cikin bayin da za su gaji aljanna magana ta ƙarshe akai shine cewa Allah ta'ala yadda na ce ya maimaita ta gawa sau nawa Qur'ani ɗari biyu da hamsin da takwas akwai aya ɗaya a ƙur'ani da Allah ya maimaita takawa sau uku a cikinta a cikin aya ɗaya ne amma da takawa ta zo sau ɗaya sau biyu sau uku wa zai iya bani wannan aya Na? suratul talak A ba talak ne. wancan an yayyanka su a talak na'am suratul bakara wace aya kenan wanda ya kawo a matsayin kalmatu taqwa na cewa ku aikata kaza suratul ma'ida Allah ya maka albarka wa zai iya bani ayar suratul ma'ida ita ce ayar da Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma mattaqaw wa amanu wa ahsanu kaga sa uku aka kira laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma mattaqaw wa amanu thumma mattaqaw aya ta nawa aya ta 93 cikin suratul ma'ida in aka kira taqawa sau uku a cikin aya ɗaya abinda kalmar takawa na farko ke nufi shine mu kadaita Allah tauhidi mu nisanci shirka ita ta biyu kuma tana nufin mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nisanci dukkan abin da ya hana mu aikatawa na uku kuma na nufin mu yi tsa'a biyayya zuwa ga Allah mu nisanci dukkan sabon Allah so daka in ta zo sau uku tana nufin ka zama mai tauhidi da bin annabi da biyayya ga Allah ka nisanci shirka da saɓawa annabi da kuma saɓon Allah takan zo lokaci sau biyu zai iya bani misali a ƙur'ani ya أيها الذين amanu اتقوا الله nafsun, نفس ما قدمت لغد واتقوا الله wannan cikin sura hashir aya ta goma sha takwas ko ko kuma farkon ma nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullah kaga ya ƙara maimaitawa in ta zo sau biyu to sai ka ɗauki biyun farko a cikin ukun can abin da take nufi shine na farkon shine ta Allah da nisantan shirka na biyun bin annabi sau da kafa da nisantan saba masa idan ta zo kuma sau ɗaya ne a cikin aya to abin da take nufi shine cewa dukkan nau'in biyayya zuwa ga Allah ka ƙara ƙaimi a ciki dukkan nisantan sabon Allah ka ƙara ƙaimi wajen nisantarsa musulmi na kware da yake son tsira biyayyarsa zuwa ga Allah everyday yana kokarin ya ƙara. sabon Allah kuma iya kokarin ya taƙaita, duk dan adam iya kuskure ba za mu iya rayuwa irin ta mala'iku ba amma abin da ake so shine ya zama laifin da kake in goma ne kayi kokari ya dawo tara ran da ka cimma tare kai kokari ya dawo takwas in ka cimma takwas ya kokari ya dawo bakwai in kuma biyayya ga Allah ne in kana 100 ya koma 110 goma ka kara kokari ya koma 120 da ashirin ya rika ƙaruwa wannan iya raguwa duk ran da aka waye gari daidai ka na karuwa kuskuren ka yana raguwa kwanakinka na karewa to alama ne na cewa gobe kiyama za a yi nasara amma ran da kwanakin mu suke karewa kuma ya zama biyayyar mu ga Allah muna rage ta sabon Allah na karuwa to lahira babu kyau Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wannan jiha ta zamfara Allah ya kara mana zaman lafiya Allah ya kara mana albarka a cikinta Allah ya kara arziki a ciki ma'abota wannan jiha muna alfahari da ku muna roƙon Allah ya biya muku dukkan bukatunku na alkhairi Allah ya haɗa ku da alherin duniya da lahira ya kare ku daga sharrin duniya da lahira dukkan wani alkhairi da Allah yake ba wata al'umma a duniya muna roƙon Allah ya bawa al'ummar jihar Zamfara Najeriya gaba ɗaya muna roƙon Allah dukkan wani sharri da Allah yake karewa ya tunkuɗe daga wannan jiha wacce take mai albarka dan uwanmu Dr. Bello Muhammad Matawalle gwamnan wannan jiha muna roƙon Allah ta'ala ya taimake shi akan daidai ayyukansa na alkhairi Allah ya karba Allah ta'ala ya taimake shi Allah ta'ala ya kai shi zuwa ga nasara dukkan abin da ya dame ku Allah ya aiki da shi wajen kawo ƙarshen wannan dukkan wani alkhairi da kuke nema muna roƙon Allah ta'ala ya taimake shi wajen cimma wannan buri nasa na shigo jihar na ga wasu ayyuka na ci gaban ƙasa da aka yi muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da su ya kuma isar da lada zuwa gare shi ya kuma haska kabarin magabatansa gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora shi akan shedan Allah ta'ala ya taimake shi akan shedan Allah ya sa ya fi karfin shedan muna roƙon Allah dukkan abin da zai taimaki wannan jiha Allah ya riko da hannunsa ya kai shi zuwa ga nasara dukkan abin da zai cutar da wannan jiha muna roƙon Allah ta'ala ya aiki da shi da shugaban ƙasa wajen magance wannan matsala gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi gwamna amini na ne dan uwana ne ina roƙon Allah dukkan wani abin da yake neman taimakon Allah Allah ya taimake shi ya bashi abin da yake neman kariya daga wurin Allah Allah ta'ala ya kare shi ina kaunan jiha na damu da jihar Zamfara kuma Allah shine shaida dukkan wani abin da muka ga zai taimaki jihar nan ko jihar bata nema ba in dai karkashin hurumin mu ne to muna kawo shi wannan jiha din kuma duk abin da zai cutar da jiha din duk wata dama da Allah ya ba mu yi aiki da ita muna kokarin aiki da ita muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi kuma nima Allah ya taimaki jihata ta Gombe ko da Najeriya gaba daya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 حياكم الله واحياكم حياه طيبه في الدنيا والاخره وسدد الله على طريق الحق خطانا وخطاكم وخطبتنا في هذه الجمعه تذكرنا حول التدبر في القران العظيم لقد امر الله عز وجل المسلمين بالتدبر والتفكر في المحكم التنزيل في ايات كثيره منها قوله جل ذكره أفلا يتدبرون القرآن أم الا قلوب أقفالها لقد أمر الله عز وجل المسلمين المؤمنين بالتدبر في القرآن لأن في القرآن المخرج من فتن الدنيا وفي القرآن المخرج من جميع الفتن التي نعيش فيها في هذه الدنيا وفي القرآن الوصول إلى الجنة بإذن الله جل وعلا فيا إخوة الإيمان مما أمر القرآن بالتدبر فيه الغفلة عن طاعة الله عز وجل بحيث تكون حياة المسلمين كحياة غير المسلمين ومن أمثال ذلك قوله جل ذكره إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون انظر إلى هذه الصفات أولا إن الذين لا يرجون لقاءنا ثانيا ورضوا بالحياة الدنيا ثالثا واطمأنوا بها فيا إخوة الإيمان ما الفرق بين حياة أكثر المسلمين في هذه الحياة وغير المسلمين وخصوصا في هذه الاشياء الثلاثه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها فيجب علينا ان نذكر انفسنا ونرجع الى امر الله عز وجل هذا الامر هو تفكر في القران الغفله عن القران لا يكون سببا لوجود اي نعمه في هذه الدنيا ولا يكون سببا لوجود أي نعمة في الآخرة المخرج لوجود هذه النعم إما في الدنيا وإما في الآخرة هي تقوى الله عز وجل التي أوصى بها سبحانه وتعالى المؤمنين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة فيا إخوة الإيمان في بعض الآيات في القرآن يذكر الله عز وجل كلمة التقوى مرة من باب المثال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أأمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أبيما وفي بعض الآيات يذكر كلمة التقوى مرتين من باب المثال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد ذكر كلمة التقوى ثلاث مرات في آية في كتابه سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وأملوا الصالحات جناه فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وأملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا لقد ذكر الله عز وجل كلمة التقوى ثلاث مرات في هذه الآية فماذا نستطيع أن نستنبط منها إذا ذكرت كلمة التقوى مرة في آية فهي تأمر بتوحيد الله عز وجل واجتناب الشرك وإذا ذكرت مرتين فالذكر الأول يدل على التوحيد واجتناب الشرك وأما الثاني فيأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدعة والثالث يأمر بطاعة الله عز وجل في جميع أوامره واجتناب نواهيه وهذه الكلمة هي تتألق بجميع خيري الدنيا والآخرة كل خير في الدنيا والله يتألق بتقوى الله وكل خير في الآخرة يتألق بكلمة التقوى كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يحتاج إلى العلم فعليه بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله المخرج من الفتن بتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الرزق من الله يوجد بتقوى الله ويرزقه من حيث لا يحتسب أي التيسير في الأمور بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا تعظيم الأجر وغفران الذنب يتعلق بالتقوى ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويؤذم له أجره البركة في ذرية في أيامك في الدنيا وبعد موتك بالتقوى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وأما تلك الدار الآخرة أما ما يتعلق بالجنة فلنسمع إلى قوله جل ذكره تلك الدار, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآكبة لمن للمتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فهذه الكلمة هي كلمة مهمة يتعلق بها جميع خيري الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النهر مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في ولاية زمفرة اللهم آمنا في ولاية زمفرة اللهم آمنا في ولاية زمفرة اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في ولاية زنفرة اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في هذه الولاية اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في هذه الولاية وفي سائر ولايات المسلمين وفي دولتنا جميع اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا